Yanzu sai ku dibi hoto na hudu. Ekklesia ta farko Mutane da yawa suka ba da gaskiya ga Yesu ta wurin wa'azin Bitrus. Cikin rana ɗaya, mutum dubu uku suka ƙaru, kuma suka zamna tare a da almajirai domin su ji koyarwarsu, suna zumunta da juna, sun zama ɗiyan gida ɗaya. sun kai ta sai da mallakarsu suna rarraba wa juna, kuma kowace rana suna tare cikin haikali suna ci suna sha cikin murna suna yabon Allah kuma mutane na mamakin abin da ke faruwa. A bisa hoto, kun iya ku ga masu bi na ikkilisiya ta farko. waɗansu na ga cin abinci tare, waɗansu na karatun maganar Allah, wani na ga taimakon wani, a wani lokaci suna cin jibi tare, kamar yadda Yesu almasihu ya ce, su yi wannan abin tunawa da shi, ana karya gurasa domin a tuna mamu yadda an kakkarya jikin Yesu almasihu domin mu. ruwan inabi da ake sha, ana tuna mamu yadda Yesu almasihu ya zub da jininsa kan gicciye dominmu, wato domin zunubanmu. Idan mun tuna da wannan, sai mu yabi Allah, mu yi mashi godiya cikin zuciyarmu.